DW dandalin matasa. To harkar kripto waɗanda suka ba abin ta hanyar da ya kamata ba abin da suka samu a cikin face riba kuma ribawa da take gwaggwaba. Kenan abin ba kasuwanci ba kenan akwai tambayoyi da yawa da ya kamata a ce an ba da amsa game da harkar kripto ɗin nan. Magana ce ta a'a ya za a yi ka shiga wannan harkar ba tare da ka cutu ba. Yadda muhawara ke ci gaba da kaurewa kenan tsakanin matasa masu rajin sabon nau'in kuɗin crypto shigen bitcoins da waɗanda suke fatali da shi saboda rashin samun gamsassun hujjojin rungumarsa. Saboda haka ne a ci gaba da bawa matasa damar bayyana matsayinsu kan wannan nau'i na kuɗi. Za mu ci gaba da tattaunawa tsakanin Aliyu Samba da Zainab Nasir Ahmad domin jin ko akwai illa na zahiri da ke tattare da bitcoins da kuma koma baya ko roman da 'yan Afirka za su sha idan suka fara amfani da kuɗin crypto. sai ku ƙara sautin akwatinan rediyon ku don jin yadda za ta kaya. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya Kuɗin crypto musamman ma bitcoins na ci gaba da haifar da jita-jita da yawa musamman ma dai a tsakanin matasa. waɗanda ba su gama fahimtarsa ba duk da cewa wasu na ɗaukarsa a matsayin rigar zamani wacce ya kamata a sa ta a huta. Akwai matasan 'yan kasuwa da yawa da suka yi arziki da bitcoins, amma kuma da yawa sun gamu da karayar arziki bayan da suka fara ta'ammali da wannan kuɗi. To Aliyu Samba da ke amfani da bitcoins da kuma Zainab Nasir Ahmed da ke adawa da wannan nau'i na kuɗi sun kwaso bayani a kwanakin baya kama daga inda aka samo bitcoins da yadda ya yaɗu har zuwa Afirka. Amma a wannan karan bari in fara da ke Zainab Nasir Ahmed. wai me sa har yanzu kika kasa fahimtar alfanan kuɗin crypto duk da cewa wasu manyan kamfanoni na duniya an fara karɓan shi a matsayin kuɗi don sayan wata haja. Mm, makonnin da suka gabata mun gani a kafofin sada zumunta yadda mutane suke ta korafe korafe kan cewa sun saka kuɗaɗen su faɗuwar mata wuce yadda suke tunani a yadda suka yi maimakon ya samu riba mutane su samu riba za su yi ba za su yi ba to kaga irin waɗannan abubuwan da babu tabbas babu dahir abu ne na baɗini ba zahiri ba ba gani ake ba taɓa ake ba idan ma aka cutar da kai to suwa zaka je ka kai wa korafan ka duk wayannan tambayoyi ne waɗanda dole sai an amsa su sannan mutane za su gamsu su ce eh tabbas wannan abin gaskiya ne kuma babu haɗari idan mutum ya saka kuɗinsa a ciki To Aliyu Samba akwai wata kariya ne da ke tattare da irin wannan nau'i na kuɗi kamar bitcoins ga misali kuma menene ribar da ke tattare da haka ga matashi kamar kai akwai waɗansu misalai ne da kake da? Eh to ka san mafi akasari wato idan mutane suka fara harkar crypto sai mutum ya je sai kwan yanzu misali da misali zan bayar guda ɗaya a ce sai ka sai wani coin sunan wannan kwan ɗin A da ka sai kwan ɗin nan yanzu ka sai shi ɗari bakwai kowane ƙwaya ɗaya. to bayan awa ɗaya da su ya kaga ya naira ɗari biyu kaga ai a zahiri za a ce wannan coin ɗin ya karye yayi ƙasa amma ba wai asara kai ba a san da wannan coin ɗin ya da ɗari biyu da dama ai baka saka abin don a matsayin a awa ɗaya ka ci riba ba ka saka abin ne a matsayin kana jiran lokacin da ribar za ta zo sannan ka juya kuɗinka ka sai wani abin wanda yake ƙasa shi ma ya kuma cicciɓa ya sama to abin da ya ƙasa a yau gobe zai tashi ya sama abin da ya sama a yau gobe zai sauka ya ƙasa wannan shine yadda neta din crypto yake to amma aliyu a kasashe masu tasowa ana gani cewa kamar dai ba kuɗi bane na zahiri saboda haka idan ma dai wani ya cuce ka baka san hanyar da zaka bi ba domin abin maka kadi ko yanda zaka bi ka yi claiming kuɗin ka kuma kuɗin ka za su dawo dan da wuya haka kuɗin mutum sun salwanta a harkar crypto saboda me ita harkar crypto ba wai kara ba ake yin ta ba akwai wasu platforms da ake gudanar da irin cinikayya ta crypto a cikin su so yanzu karamin misali da zan bayar shine na Binance yanzu idan a Binance sai cinikayya ta hada tsakanin Aliyu da Zainab. Zainab sai ta sai coin a gurin Aliyu. Da Zainab ta sai wannan coin ɗin a gurin Aliyu sai ya zam cewa Aliyu bai tura mata coin ɗin ba ita kuma ta turo ba da Aliyu kuɗin. To Zainab za ta yi claiming wannan kuɗin a customer care na wannan shi application da ta amfani da shi ko in ce manhajar da ta amfani da shi ta Binance za ta shigar da duk bayanan da ake da bukata su kuma za su zo su tuntuɓe ni akan wannan kuɗin kuma dole sai na tura wannan kuɗi idan ban tura ba za su ɗauka daga cikin wallet ɗina su tura mata kuɗinta idan aka haka kuma ni daga nan an yi blocking dina ba zan ƙara yin wani abu a cikin wannan manhajar tasu ta Binance ba haka yake a Roku haka yake a Trust Wallet a harka ce da babu yanda za a mutum ya cuce ka idan kaga an cuce ka to sai dai irin irin kamar kawai da ka kai ka je ka shiga abin kuma da aka yi abin ma na cutar ya zama cewa baka bi matakan da ya kamata a ce ka ba. To Zainab kin ji amfanin da ke tattare da crypto ya fi illar yawa saboda haka zaki ba da wuya ne ki fara amfani da wannan nau'i na kuɗi. Bai ba da wani kamar ididdiga da ta tabbatar da haka ba kawai dai ya faɗa abin ne da ka da amma babu tabbaci a cikin irin waɗannan bayanai. To abu ne wanda ka yi shi domin ka ga ka samu riba kuma ka zo kana samun asara a ciki wani kasada ce zan ce duk wanda ya shiga wannan harka kamar kasada ya da komai zai iya faruwa idan ya shiga cikin irin wannan harkar yanzu kamar misali idan kawai aka wayi gari aka ga manhajar ta daina aiki gaba ɗaya fa to ina zaka je daga ina zaka farawa zaka je ka kai wa korafinka to irin wayannan abubuwan gaskiya har yanzu ina kan bakana ban ban aminta da cewa zan bar harkar zan shiga harkar ba har yanzu Wanda sai kai gumi ka sami abin kashe kashe shi ta hanya mai kyau. To Aliyu samba da Zainab Nasir ina gani dai da wuya a samu daidaito a tsakanin ku kan wannan nau'in kuɗi na crypto musamman ma da bitcoins a ƙasashen Afirka. Amma dai Zainab na ga dai kamar dai bakin ki na motsi ko dai akwai wasu tambayoyi ne da kike so ki yi wa Aliyu Samba da watakila waɗannan ne za su baki dama ki fara amfani da wannan nau'i na kuɗi. mutane kama ordinary people ko in ce mutane kama waɗanda ba su da ilimi akan abin kuma suke da sha'awar ta yaya za ka gamsar da su cewa duk akwai waɗannan matakan da mutum zai bi idan an cutar da shi. Eh akwai hanyoyi da ake bi shi yasa a yanzu ai zamu ga cewa akwai matasa da suka ringa buɗe wurare kamar makarantu da ake koyar da harkar crypto da kuma yadda za a wayar da kan mutane akan yaya ake gudanar da ita domin mutane su samu riba. To Aliyu Samba ya kake ganin makomar matasan Afirka da za su rungumi wannan tsari na kuɗi na crypto? Wai shin wani irin alfanu ko ci irin riba ne da ke tattare da haka a fuskar kasuwanci da mu'amala a nahiyar Afirka eh, ga misali? To ai idan mun tuna a daga cikin tsarin shugaba da shuga gwamnatin Muhammadu Buhari ta kokarin kawo Najeriya akwai abin da ake cewa cashless policy. Shine kokarin yin cinikayya ba tare da yawo da tsura kuɗi a hannu ba kuma duba da yadda abubuwa suka gurɓace yanzu yawo da kuɗi a hannu ma ya zama matsala ya zama illa. To kun ga haka crypto ta zamanto harka ce su sauka da mutum zai iya ajiye dukiyarsa na farko dukiyarsa tana da aminci ba za ta salwanta ba kuma sannan za ta dinga hauhawa ne yana samun riba ba kamar yadda zai je ajiye a banki ba. Idan ka ajiye kuɗinka a banki, to fa sai dai ka zo ka zari iya kuɗinka kuma banki ne ma za ta dinga zaren nasa charges ɗin daga cikin dukiyar da ka ajiye musu. Ita kuma harka crypto idan ka zuba dukiyar dukiyar taka hauhawa za ta dinga yi kuma za ka iya amfani da ta gudanar da al'amuran rayuwarka ba tare da ka sha wahalar zuwa banki zaro kuɗi ba ko kuma wani abu makamancin haka. Muna ganin cewa zai zamanto hanya mafi sauki da za a gudanar da kasuwanci kuma a cikin nutsuwa da aminci ga wanda yake siya da kuma wanda yake siyarwa. To Zainab Nasir idan aka yi gyare-gyare aka ɗauki duk matakai da za su sauƙaƙa abubuwa a fannin crypto, za ki fara amfani da wannan kuɗin? Yawwa zan iya yi idan har aka amsa min waɗannan tambayoyin da na kawo, kuma na ga ƙasa ta Najeriya ta karɓi harkar abin sosai kuma ta nuna cewa abu ne wanda ba shi da matsala ko kuma in ga ta ma ba da dama ga wata ma'aikata tana um, bibiyar harkar crypto ɗin domin ganin ta, ta kula da yadda harkar take zuwa tana dawowa idan har na samu waɗannan abubuwan to zan iya gamsuwa in yi amma idan har babu su a yanzu sai dai mu rika kallon crypto daga nesa to me zai kasance riba ga ɗiya mata misali a nahiyar afirka idan su ɗin masu rungumi eh, crypto eh to gaskiya in dai kamar ana samun kamar riban nan da ake samu kuma akwai gamsashen kamar akwai wani security a tare da harkar ina ganin kamar wani abin alfahari ne ko kuma in ce wani abin farin ciki ne ko kuma wani abin ci gaba ne a Afirka amma idan kuma har ba a samu waɗannan abubuwan ba to gaskiya zai zama kasada ne ma ga matan su karɓi harkar su ce za su yi ta. To Aliyu Samba da Zainab Nasir an gaishe ku da wannan gudunmawa da kuka bayar wajen bayyana matsayin ku dangane da wannan sabon nau'i na kuɗi na cryptocurrency musamman ma dai bitcoins da aka fi sani a nahiyar Afirka. da fatan matasa sun samu damar bambance ɗan duma da kabewa dangane da wannan sabon nau'i na kuɗi da kuma irin taka tsantsan da ya kamata a yi idan dai an fara amfani da shi. To masu sauraron mu da haka ne wannan muhawara ta kammala kuma da haka ne shirin dandalin matasa na wannan karan ya kai gaci sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na DW Hausa nake muku fatan alheri daga nan birnin Bon. ni Alhaji Sani ni kuɗi mai kwari na tara har sun kauri ba a shararu ba sakarci sai in kashe su ta hanya